Sashen Hausa na murya Amurka ta yi magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niya hawa kuma na iya samun mu alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana su masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan garagaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa an faja layi tsakanin majalisar dokokin kasa a najeriya da bangaren zartaswa akan kasafin kuɗi na wannan shekarar sai kun baba yakubu da zai shigo da shirinsa na a dawo lafiya kana mu muku sharhin jaridu daga jamhuriyar nijar sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu babban mashawacin amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa jiya litinin cewa washington ta ƙudiri aniyar ci gaba da ƙara matsawa koriya ta arewa lamba da nufin raba ta da ƙera makaman nukiliya jana heta mcmaster ya yi tattaki zuwa new york jiya litinin domin yin jawabi ga jakadan da ke wakiltar ƙasashe goma sha biyar na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tare da na ƙasashen japan da koriya ta kudu ya shaida manema labarai bayan ganawa cewa matakan da gwamnatin shugaba Trump ke ɗauka tare da takunkumi mai ƙarfi daga ƙasashen duniya sun sa ana samun ci gaba. Ya ce ya yi wa jami'an diflomasiyya bayani dangane da niyyar Amurka ta ci gaba da aiki da matakan matsin lamba a kan Koriya ta Arewa. Prime Minista Theresa May ta Burtaniya ta faɗa jiya Litinin cewa wata guba mai ƙarfin gaske wadda ƙasar Rasha ta ƙirƙiro ita ce aka yi amfani da ita a harin da aka kai kan wani tsohon ɗan leƙen asirin rasha sergei skripal kuma gwamnatinta ta cimma shawarar cewa a bisa ga dukkan alamu ƙasar rasha ce ta kai wannan hari may ta faɗa wa majalisar wakilan burtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan skripal da ɗiyarsa yuliya aka same su kwance a some a cikin wani gari na kudancin Birtaniya ranar hudu ga watan nan na Maris. Ta ce ko dai gwamnatin Rasha ce ta kai harin nan take kai tsaye a kan ƙasarmu, ko kuma dai gwamnatin Rasha ta yi sakaci barin wannan mummunar guba ta yadda har ta faɗa hannun wasu. Birtaniya ta ba gwamnatin Rasha wa'adin kwanaki biyu ta yi mata bayani. jim kaɗan kafin ta yi wannan jawabi shugaba vladimir putin na rasha ya yi watsi da ikirarin cewa rasha tana da hannu a wannan lamari na skripal wanda kanar ne a hukumar leƙen asirin sojoji ta rasha amma ɓoye yana aikin leƙen asiri ne na hukumar leƙen asirin birtaniya ta m16 gidan talabijin na rasha sun ɗora laifin sanya skripal guba a kan Birtaniya suna ikirarin cewa Birtaniya na ƙoƙarin janyo ƙin jinin Rasha ne domin haddasa yanayin da za a ƙauracewa gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya da za a yi a Rasha nan da watanni. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya faɗi ya kama da wuta yayin da yake kokarin sauka a tashar jirgin sama ta kathmandu ya kashe mutane akalla hamsin kakakin kamfanin sufurin jiragen sama us bangla airlines da ke da shalkwata a daka ya ce mutane 71 ne da suka hada da ma'aikatan jirgin suke ciki daga cikin fasinjoji 67 kuma 32 'yan ƙasar bangladesh ne 33 daga nepal sai guda daga china guda kuma daga maldives shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin wannan haɗari ya auku jami'an 'yan sandan birnin austin a jihar texas da ke nan amurka sun ce akwai alaƙa tsakanin kunshin bama da aka ajiye a ƙofar gidajen wasu baƙaƙen fata biyu da kuma wanda aka ajiye a ƙofar wata mace 'yar jinsin spaniya da ta manyanta ɗaya daga cikin bama-baman ya kashe wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai jiya litinin yayin da na biyu ya ji wa wata mace 'yar shekaru saba'in da biyar rauni wani bom kuma da aka ɗana ya kashe wani baƙin fata ɗan shekaru talatin da tara ranar biyu ga watan maris babban jami'in 'yan sanda na birnin austin brian manley ya faɗa jiya litinin cewa akwai kwakwara alamar cewa ƙiyayyar launin fata ita ce tushen waɗannan hare-hare ya ce 'yan sanda suna gudanar da bincike domin tantance gano ko akwai wata alaƙa tsakanin mutanen uku da bom ɗin ya shafa masu bincike na gwamnatin tarayya suna taimakawa 'yan sandan a birnin austin daga ƙarshe jami'an tsaron amurka da na colombia sun fasa wani gungun masu fataucin muggan kwayoyi na ƙasa da ƙasa suka damƙe goma sha hudu bisa ga zargin safarar dubban kilo na hodas iblis ta koken zuwa cikin yankin puerto rico jami'an amurka sun ce sun damƙe mutanen waɗanda aka yi cikin makonni biyun da suka shige ya kawo adadin waɗanda aka kama dangane da wannan dogon bincike zuwa talatin yayin da kuma aka kama hoda koken fiye da kilo dubu, dubu biyu lauyan gwamnatin tarayya na amurka a puerto rico rosa emilia rodriguez velez ta faɗa jiya litinin cewa za mu ci gaba da matakan haɗin kan da hukumomi na ƙasashe ke ɗauka tare da haɗa ƙarfi waje guda domin bincike da hukumta waɗanda suke taka dokoki suka shigar da muggan ƙwayoyi cikin yankunan mu. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. yanzu haka a babban birnin tarayyar najeriya a abuja batun rikicin kasafin kuɗi ne tsakanin majalisar dokokin Kasa ta najeriya da majalisar zartarwa ke neman kunno kai ga kuma madina dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da na zattaswa domin sun fara zargin juna da ƙin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni biyar bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shi ne ya sa hannu a wata takarda da aka raba wa manema labarai. Inda ya karyata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatun gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki a kan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske. A lokacin da aka kawo kasafi inda misali ko an samu kashi hamsin na ayyuka an yi sai ya kasance ɗan wata biyu uku an samu kila kashi talatin kuma an ƙara ko ashirin ayyukan mutane za su iya ganewa cewa ga ayyukan gada aka yi kuma abu ɗaya ne kada mu manta waɗanda suka kashe kuɗinsu suka ce suna neman waɗannan ayyuka an yi advertising sun zo suna nema a basu wayannan kwangila sun gama kakashi kudaden su tsakani da Allah aka zo aka rusa aka kawo sabo wanda bai da nasaba da abin da su suka nema sun yi hasara kenan ai ba yi adalci ba kuma gwamnati ana yin aikin nan ne don jama'a kuma dole wajibi ne mu yi adalci kuma na san ko shi shugaban kasa ba zai so a keta hakkin jama'a ba. A halin yanzu babu wanda zai ce ga lokacin da za a amince da kasafin kuɗin. To wai wace illa wannan jinkiri zai yi wa tattalin arzikin ƙasar ne tambaya kenan da na yi wa ƙwararre a harkokin tattalin arziki malam yusha'u aliyu to kullum in ya zo haka yana da kyau su eh, masu gabatarwan da wanda suke duba ƙudurin ya zama akwai fahimtar juna tsakaninsu kuma wannan fahimtar juna shine zai kawo ci gaba amma idan ba a same shi ba abin da tattalin arzikin zai fara shine zai shiga cikin wani rudani a rasa sanin tabbas abin da shi kasafin kuɗin yake ciki a kuma sanin rashin tabbas yiwuwan yin kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata sannan kuma idan muka kalli siyasar najeriya a kwana-kwanan nan aka yi zaben 2015 ga kuma zaben 2019 har an fitar da timetable tsarin yin zaben to kin ga kenan idan ya zama an ci gaba da siyasa a kan haka to me zai faru da kasafin kuɗi na 2019 wanda a wannan lokaci da ya kamata a gabatar da shi duk 'yan siyasa sun koma fagen neman ƙuri'u to kin ga za a samu rashin fahimta tsakanin mutanen da ake mulka da su kuma waɗanda suke kasafin kuɗin. Wannan takaddama ta sa majalisar dattawa baiwa hukumomin gwamnati wa'adin mako ɗaya ko su zo su kare kasafin kuɗinsu ko majalisar ta ɗauki mataki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mulkin To a gaida Madina kuma kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. mota ta to da bana bani mota ta a cikin turɗa, domin za ka mun ka turata. da taru don can ƙata ka kowata an da wani don hauka amma da wani don hauka wani ya yi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa ta hau bai sake ta ba kullum ba kano rigima mu so yanzu amma dai rabunin roƙa Allah kyauta ma bayan ka kawo halar ban za ka iya da yan siyasa da daddare za a yi wanka saboda bi farin gobe amma ga babanin abin roƙo da kyautata mu. ka isan muna tun sarautaka in ka ada mulkinka mulkin ko ƙalilan ne na Allah aika siran ne don na Allah gaida Bello Kalangu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin adawa lafiya zai ci gaba da hirar wakilin murya Amurka Amina Mustapha Nasiru Batsari da ko kwamanda Yusuf Garba shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Neja wanda suka faro a bakon jiya sai dai hirar za ta tashi ne daga wannan tambaya. To idan muka zo jihar Neja wato duk in za a yi maganan tafiya a jihar Neja ana duba batun lalacewar hanyoyi. A kusan kowane bangare na Neja akwai matsala hanya. ya wannan yake damun ku yana ci muku tuwo a ƙwarya ko ku to matsala hanya kamar yadda ka faɗa a niger state akwai matsaloli ba ma tuwo a ƙwarya ba har cikin kwano in ka sa tuwo ɗin yakan ci mana shi to a nan kuma abin da muka yi a ƙarƙashin dokanmu da kuma abin da aka shata muna an ce duk inda muka ga guri ya lalace to hakkinmu ne mu ba gwamnatin tarayya shawara ta hannun ma'aikatar ayyuka ta gwamnatin tarayya mukan tura musu muka rubuta musu mu jawo hankalinsu cewa hanya kaza kilomita wuri kaza ya lalace zai iya kawo haɗari za mu ba shawara ya kamata a je a gyara wannan gurin bancin su haka kuma yana cikin tsarin mu dole ne mu ba gwamnatin jiha shawara duk inda muka ga hanya ta lalace wanda yake na jiha ne za mu shaida musu wanda yake ma na gwamnatin tarayya ne wanda muke ganin za ta iya yi za mu tura musu so kaga duka wannan yana ciki amma kullum nukan so in gama jama'a shi hadarin mota haɓo ne lokacin da zai zo ba zai sanar da kai ba sai dai ka ga kanka ciki in an tambaye ka ma me ya faru da dama za ka ce kai dai ka ga samu kanka a cikin wannan baka san meye ba to hanya za ta iya kawo haɗari kuma hanya mara kyau ɗin za ta iya kawo haɗari haka kyakkyawa me yasa na faɗi haka za ka ga hanya lafiyar talau kalau amma za a samu haɗari me yasa aka samu haɗarin nan kaga ɗan adam ne bai bi dokokin tuƙi ba idan mutum ya samu hanya talau-talau ba wani gargada ba wani rami to kuma zai zura gudu idan ya zura gudun nan in ba wani ikon Allah ba za a samu haɗari domin me idan yana jin daɗin mota yana gudu yana jin daɗin titi taya sana iya fashewa idan taya ta fashe kana da gudu sosai to yanda za ka yi ka ciyo kan motar nan yana da wahala so kaga titi wanda yake sumul-sumul shi kansa shi ma yakan kawo matsaloli ko da yake ni kullum nikan ce ba hanya ke kawo haɗari ba mutum ne ma'ana dai a shine ko titi na da kyau ko baya da kyau ya kamata shi dan adam da Allah ya ma basira ya san cewa karfen nan fa ba shi ya yi shi ba kuma bai da masaniya lokacin da karfen nan zai iya mishi lalata to mafi alkhairi a kansa shine bi a hankali ya bi dokokin ƙasa da aka shata a kan wannan titi idan mara kyau ne kowa ya sani ana son ka je a hankali wasu a nan jihar Niger za ka ga musamman masu motocin fasinja suna ɗaukan mutane fiye da kima wasu wurare ma za ka ga an haɗa dabbobi shanu da mutane a cikin ƙaramin mota irin wannan estala ɗin nan sau da yawa za mu su suna kalame suna cewa ai hukumar kare haɗura ta ƙasa ba ta cika yin aiki ba a jihar naija me za ku ce game da wani abubuwa wannan shine eh, karatun ƙanzan kurege domin duk wanda ya san hukumar kiya haɗura ba wai a naija ba a ko'ina ko a ƙauye ne ba ran da za a ce ba za a ga jama'a mu akan titi ba wa'annan masu cewa ba ma aiki ina ganin ba cikin naija suke ba in kuma cikin naija suke ba da gaske suke ba amma kullum mutane sun ɗauka cewa ita kuma kiya haɗura ita kaɗai ce hakkinta ne ta hana wa'annan abubuwan mukan faɗa kulliyomi cewa shi abu na kiyaye haɗurra ko kare rayuwa ta salwanta ko dukiya na kowa da kowa ne akwai laifin jami'ai akwai laifin jama'an gari akwai laifin ƙungiyoyi na masu, eh, mota musamman membobinsu hakkin hukumar nan ne ta hana overloading amma duk lokacin da za mu ga overloading su wa'annan da aka ɗauko cikin mota shin su Allah bai ba su basira ba su san cewa motar nan mutum uku ne ya kamata ta ɗauka don me za a samu mu biyar ko shida ko bakwai a cikin mota me zai hana su ce ba za su shiga ba wannan hoda ke ba su wannan mota neman kuɗi ya fito idan babu su ba inda zai tafi saboda haka mutane ya kamata su kansu su zama hukumar kiyaye haɗura su zama suna goya muna baya. na fahimce ka su mutanen ma ba su ji. Ba wai ba sa ji ba, su da kansu ke biyan kuɗi su shiga kaga wannan duk abu ne wanda yake muna ƙoƙari a rediyo muna yi a jarida muna maganganu muna kira ga jama'a a'a ga abun da doka ta ce ga abun da doka ta ce me yasa jama'a ba za su ce a'a ai doka ba ta yadda ka ɗauki wannan obalodin ba yanzu ma ba wai a cusa mutum da dabba ba a sa mutum cikin but kamar dabba a ƙasar nan ba wai naija ba a ko ina haka ke yanzu haka wannan abin yana cikin abubuwan da ke ci mana tuwo a kwarya. A nan ne kuma za mu datsa aya a wannan hirar mu ci gaba da ita a sabon mako. A madadin bakon namu ko kwamanda Yusuf Garba, shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar Neja da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga Sulaiman Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. ziyarar da sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin waje ke shirin kammalawa a wannan talata sha uku ga watan maris bayan zagaye wasu kasashen afirka na daga cikin mahimman labaran da suka ɗauki hankalin jaridun wannan mako da yake jamhuriyar ta nijar ba ta cikin kasashen da rick tillerson zai bakunta jaridar lanketer na cewa a yadda shugaban kasar nijar ke gaba-gaba akan batun yaƙi da ta'addanci bai dace ba son ya gudanar da ziyara a afirka ya koma gida ba tare da ya bakunci nijar ba kasar da halin yanzu shugabanta isu muhammadu ne ke jagorancin kungiyar jason sahel mai yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci a yankin sahel in ji lanketar jaridar lokuriya ta ruwaito cewa wasu jakadun ƙetare a nijar sun fara shishigi a sha'anin cikin gidan wannan ƙasa bayan da ta ce ta jiyo wakilin ƙungiyar tarayyar turai yana jinjina wa gwamnatin ta nijar saboda a cewarsa ta nuna jarumtakar kafewa a kan bakanta dangane da dokar harajin da yanzu haka take ta haddasa tayar da jijiyoyin wuya jaridar ta ce dama an daɗe da ake zargin wasu jami'an diplomasiya da nuna ɓangaranci a nan nijar alhali yarjejeniyar birnin vienna a sashenta na 41 ta haramta wa jami'an diplomasiya tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar da aka aika su domin wakilci. jaridar l'actualite ta buga hotunan wasu 'yan majalisar dokokin ƙasa kimanin hudu haɗe da ayar tambaya tana mai cewa shin ana shirin korar wasu 'yan majalisa ne daga aikin wakilcin jama'a jaridar ta ce wata takardar da aka shigar gaban majalisa na nunin yadda doka ke shirin bugon waɗannan 'yan majalisa da suka haɗa da sumana sanda da abdulabo da umar dogari da isu hisaka waɗanda dukkansu sun ci kasan da ke da nasaba da aikata laifuffukan da munin su ka iya shafa baƙin fenti wa takardun waɗannan 'yan siyasa. Mu rufe sharhin na yau da jaridar Lebanama, wace ta ce hukumomi a gundumar mayayi sun kafa dokar haramtawa raƙuma gararan ba a baki ɗayan ƙauyukan wannan karkara bayan da aka lura cewa raƙuma suna barazana ga rayuwar albarkatun gandun daji inda suke kakkarya itace su zubar da sunan kiwo jaridar ta ce kare muhalli da samar da kyakkyawar fahimta domin ɗorewar zaman lafiya tsakanin al'umma ya sa hukumomi ɗaukar matakin takaita yawuce-yawucen ra'umma a gundumar ta mayayi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Malam Umar Bidda na Jafitar Najeriya. Yau Allah abin da nake son ku isa min saƙona ga gwamnanmu na jihar Niger Abubakar Sani Jad. Yau Allah don annabi shi hakuri, Wallahi duk abin da ya faru gare ya abin da an kai masa yan adawa ne ba yan kasuwa ba yan kasuwa la ba su da hannu kuma suna maraba da shi wallahi kuma suna ba shi hakuri to Allah don annabi ya tausaya mu ta yan kasuwan bidda ya koma maganan nan da ya don Allah ya tabbatar da an ba yan kasuwa wurin su sun gyara saboda wallahi ana gasa musu aya a hannu yanzu gaskiya saboda Allah Assalamu alaikum sashen Hausa da Amerika ne magana ne mai Inuwa Abdulmalik Unguru. a yau ina so mai kira ga mahukunta da masu faɗa a akan direbobi sun kisa rage kuɗin mota bayan kuma mai yayi arha a da mai yayi tsada sun ƙara kuɗin mota to yanzu mai yayi arha har yanzu direbobin mu da ke karamar hukumar gudu sun kisa rage kuɗin mota ya kamata mahukunta da masu ruwa da tsakiya ta labarin su sa ba. Assalamu alaikum yau sunana Abubakar Muhammad Dogon Daji lokacin da Tangal Dukal Jama'a. abin da ra'ayi na game da 'yan matan da da aka kwashe akwai abin mamaki ga jiragen sama har da duwan gare mu a cikin ƙasar najeriya amma a cewa an kasa duwan mutanen da har sun ɓace su ma sun shiga wasu ƙasashe ya kamata a lura da matsalolin ba. salamu alaikum sashen hausa rediyon amurka suna na naɗa lamin jirgin ta gara jihar Niger. Ina kira da sojoji da wanda suka zo aiki a nan karamar kuma ta rafi. Mu yan kasa mu zo mu ba su goyon baya ɗari bisa ɗari akan aikin da suka zai yi. Saboda aikin da suka kawo yanzu mun rabu da yan fashi da suke sake sace mutane duk mun samu sauƙin wannan abubuwa. A halin gaskiya suna aiki su da Allah. Mai magana yaron zai yana ya sai da takara. Ina kira ga gwamnatin Saudiya. Su tuna buɗe kafafen sinima ba shi zai sa samu kuɗin su za a ƙasar saudiya ba su nemi kuɗi ta hanyar halal shi ne mai a akasi shi ne mai ala. to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa jiya Litinin cewa Washington ta ƙudiri aniyar ci gaba da ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba da nufin raba ta da ƙera makaman nukiliya. Janar H.R. McMaster ya yi tattaki zuwa New York jiya Litinin domin yin jawabi ga jakadun da ke wakiltar ƙasashe goma sha biyar na Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya tare da na ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu. Ya shaida manema labarai bayan ganawar cewa matakan da gwamnatin shugaba trump ke ɗauka tare da takunkumi mai ƙarfi daga ƙasashen duniya sun sa ana samun ci gaba firaministar birtaniya theresa may ta faɗa jiya litinin cewa wata guba mai ƙarfin gaske wadda ƙasar rasha ta ƙirƙiro ita ce aka yi amfani da ita harin da aka kai kan wani tsohon ɗan leƙen asirin rasha sergei skripal kuma gwamnatinta ta cima shawarar cewa a bisa ga dukkan alamu ƙasar rasha ce ta kai wannan hari may ta faɗa wa majalisar wakilan birtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan skripal da ɗiyarsa yuliya aka same su kwance a some a cikin wani gari a kudancin birtaniya a ranar hudu ga watan nan na maris ta ce ko dai gwamnatin rasha ce ta kai harin nan kai tsaye a kan ƙasarmu ko kuma dai gwamnatin rasha ta yi sakacin barin wannan mummunar guba ta yadda har ta fada a hannun wasu jami'an ƙasar nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga bangladesh ya faɗi ya kama da wuta yayin da yake ƙoƙarin sauka a tashar jirgin sama ta kasamandu ya kashe mutane aƙalla hamsin kakakin kamfanin sufurin jiragen saman us bangla airlines da ke da shalkwata a daka ya ce mutane 71 ne da suka hada da ma'aikatan jirgin suke ciki daga cikin fasinjoji 67 32 'yan kasar bangladesh ne 33 'yan daga nepal sai kuma guda daga china guda kuma daga maldives shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangantangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin haɗarin ya auku to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki ko har shirin nan na noma tushen arziki wanda sarfilu hashim gumel ke shiryawa kuma ya gabatar yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul da ta taya na gabatarwa sai cubahiro jodo ne da ya ba da umarni da injiniyanmu john elson ni ladan ibrahim ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya